إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أطاعا غير مجهوز فالجنة يا عباد الله دار أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المتقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الجنة يا عباد الله دار تجري من تحتها الأنهار قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة إيلها أو ملاطها المسك الأظفر وصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتزينها الزعفران وقيامها اللؤلؤ المجوف هي نور يتلعلع وريهانة تهتز وفاكهة وخضرة فيها الزوجات الخيرات الكسان فيها الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة فيها الجمال المبين والغور العين فيها النعيم الدائم وفيها المزيد حيث يرفع الحجاب فينظر الفائزون إلى وجه العزيز الوهاب للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون في الجنة أنهار في الجنة أنهار من ماء غير آف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمرة لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعهم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطاعنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد كوكب ذري في السماء والذين يلونهم على أشد كوكب ذري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدخلون أمشاطهم الذهب ورشفهم المسك ومجاميرهم العلوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدخلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتقطون قالوا فما بال الطعام يا رسول الله قال جشاء ورشح كرشح المسك يلحمون التسبيح والتهميد كما يلحمون النفس أخرجه مسلم من دخل الجنة يا عباد الله ينعم ولا يبأف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبعث لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه أخرجه مسلم وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا وذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أخرجه مسلم وعن أبي بكرة بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة إن بالمؤمن في الجنة لقيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يتوب عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا أخرجه مسلم أيها المستمعون الكرام إن للجنة أسماء وذلك باعتبار صفاتها ومسماها واهل باعتبار الذات فهي مترادفة من هذا الوجه باعتبار الصفات فهي متباينة من هذا الوجه الاسم الأول الجنة وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين الاسم الثاني دار السلام وقد سماها الله بهذا الاسم في قوله لهم دار السلام عند ربهم وقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم هي دار السلام هي دار السلام والله حقيقة فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه وفيها وتهية أهلها فيها سلام قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنئم عقبى الدار والرب تعالى يسلم عليهم من فوقهم كما قال تعالى لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم الاسم الثالث دار الخلد وسميت بذلك لأن أهلها لا يزعنون عنها أبدا كما قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أطاعا غير مجزود وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقال تعالى أكلها دائم وذلها تلقى أقبى الذين اتقوا وقال تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمقردين الاسم الرابع دار المقامة قال تعالى حكاية عن أهلها وقالوا الحمد لله الذي وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الاسم الخامس جنة المأوى قال تعالى عندها جنة المأوى وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الاسم الثالث جنات عدن قيل هي اسم قيل هي اسم لجنة من الجنان والصحيح أنه اسم لجملة الجنان وكلها جنات عدن قال تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب وقال تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من عصاور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الاسم السابع دار الحيوان قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان والمراد به الجنة عند أهل التفسير وقال تعالى الاسم الثامن الفردوس قال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها الاسم التاسع جنات النعيم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم وهذا الاسم جامع لجميع الجنان لما تضمنه من الأنواع التي يتنعم لما تضمنته لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم يتنعم بها يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس وغير ذلك الاسم العاشر المقام الأمين قال تعالى إن المتقين في مقام أمين والمقام العمين موضع الإقامة والأمين الآمن من كل سوء وآفة ومكروه وهو الذي قد جمع صفات العمل كلها الاسم الحادي عشر والثاني عشر مقعد الصدق وقدم الصدق قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذه أسماء الجنة وكل, وكل اسم من هذه الأسماء يدل على حسنها وصفائها وعظمها جعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة عباد الله هذه الجنة لمن اتقى الله تعالى وآمن برسله وعمل عملا صالحا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك أخي مسلمين a yau hudu ba mu tana magana ne da irin ni'imomin da suke cikin aljanna aljanna ya ku yan uwana wani gida ne da Allah ya tanada wa bayin sa mu'minai masu tsoron Allah daga cikin annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yace ku gaggawa zuwa ga gafara zuwa ga gafara daga ubangijinku da wata aljanna wanda fadinta kamar fadin sammai da kasai Allah yake an tanaje ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah kuma wannan falala ce ta Allah yana baiwa wanda ya ga dama hakika Allah ma abocin falala ne mai girma ya ku yan uwana masu girma aljanna gida ne da ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsa akwai ni'ima a ciki da bishiyoyi da shuke-shuke ginin aljanna na zinare ne da azurfa turba ƙasa da ke cikin aljanna da laka da tako na aljanna almiski ne tsakonkwani tsakuwa ya ƙutu ne sannan ga za'faran yana kai kawo kaimomin da suke cikin aljanna na lu'ulu ne suna haske suna ƙanshi sannan ga kayan marmari sannan ga hurul a cikin aljanna duk wanda gani cikin jin daɗi yake da ni'ima fuskar shi a sake take fayau yana dariya yana bushara ga kyau ga kwarjini ga matan hurul il ga miyan ni'ima ga kuma ƙari da za a bai wa 'yan aljanna shine na ganin Allah maɗaukakin sarki lillazina ahsanul husna wa ziyada Allah ya ce wanda suka kyautata a wannan rayuwa suna da ƙari suna da kyakkyawa ita ce aljanna wa ziyada da ƙari shine ganin Allah maɗaukakin sarki cikin aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba akwai abin da kunne bai taba ji ba akwai abin da tunani bai taba tunanin shi ba Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wata rai bata san abin da aka boye musu ba na jin dadi babu wata ran da ta san hakikanin abin da Allah ya boye a aljanna na ni'ima Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'malun sakamako na abin da suke aikatawa a cikin aljanna akwai koramu na ruwa wanda baya lalacewa ruwa ne gare-gare ruwa ne mai daɗi ruwa ne son kowa kin wanda ya rasa ga ƙoramu na nono baya canzawa ba magana tsami ko hamami ko wani abu makamancin haka ga ƙoramu na giya giya mai daɗi wadda ba ta sa maye ba ta sa ciwon kai ba ta bugarwa giya ce mai daɗi ga masu sha Allah ce min khamratin lazzatin lisharibina duk wanda ya sha ta zai ji daɗi ko ramu na zuma tatacciya ingantacciya kai Allah ce walahum fiha min kulli samara duk wani ɗaki ce da ka sani mai daɗi akwai a cikin aljanna sannan wa maghfiratun min rabbihim ga gabara ga jin kai Allah ya riga ya yarda da su to haka aljanna take a wani gurin Allah ya tibata mana aljannatu guda biyu ga wanda ya ji tsoron ubangiji Allah ya ce ga rassa a ciki ma'ana bishiyoyi sun yi reke sun yi liblib wai wannan ni'imomi ne kuke karyatawa daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ku mutane da aljanu cikin wannan aljanu ga idan ruwa yana gudana da wannan ni'imomi kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu cikin wannan aljannatu guda biyu ga 'ya'yan itace kowane 'dan itace simfi simfi kulle min baki hatin zaujan simfi kowane ma'ana kayan marmari yana nan kala-kala sannan suna kishin gidi a kan shimbiɗa ta alhariri mai kauri sannan ga kayan aljanna wajen aljannatai nidan kayan aljanna kusa suke in kana zaune za ka iya tsinka kana tsaye za ka iya tsinka kana kwance ya tana walo wal qa'im walmustaji wannan jin daɗi na aljanna kenan sannan Allah ya ce ga mata kyawawa su tarf irin su baya kallon wasu daban sai mazajen wani namiji ko wani aljani bai taba shafar su ba Allah ce ka annahunnal yaqut wal marjan kai ka ce yaqut ne da murjani yadda suke da kyau to wannan duk akwai shi a cikin aljanna a hadisi wanda Abu Huraira ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. yana cewa farkon wanda za su shiga aljanna akan sura za su zo a kamanni irin na wata daren cika ma'ana za su zo suna haske suna kyalli suna walwali kamar yadda wata yake daren cika wanda za su biyo baya sai su zo suna haske kamar tauraron da yake kifa haske a sama yan aljanna manzo Allah ce ba sa bawani ba sa bayan gida ba sa kaki su fitar da majina ba sa tobar da yawo abin da suke taje kai na zinari ne gumin su kuma idan suke gumi almiski ne yake fita ana jin kanshi sannan abin da suke zubawa ciki shi ma abu ne mai kyau sannan ga matan su hurul halayensu kuma duk ne ba mai kyashi ko kullata ko gaba ko kiyayya duk Allah ya ce wannan abin da yake tsakanin sukunin gaisuwa da aminci sannan an yi su akan sura akan halitta ta baban su annabi adam fito da zira'a zira'in fitin ta yadda mutum zai more ya ji daɗi in ka shiga aljanna a yadda kake haka ba za ka ji daɗi ba sosai sai an gyara halittarka an yi ƙawata ka ka zama kyakkyawa maza da mata sannan a shiga aljanna dan a ji daɗi a hadisin da jabir ya rawaito wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito hadisin da imamu jabir ya rawaito yana cewa yan aljanna suna cin abinci suna sha amma ba sa tobe ba sa bawale ba sa bayan gida ba sa kaki sai zafin ta ce fama ba da tsa'am to an ci abinci bai fita ba ya za a kenan sai manzan Allah ya ce sha'u. gyatsa za su dinga yi yan aljanna suna gyatsa wa rashin ka mis da kuma gumi ta nan wannan ruwa yake fita ta nan wannan abinci yake fita sannan Hamuna, tasbiha wa tahmid sai kuma Allah ya kimta musu subhanallah da alhamdulillah kamar yadda suke yin numfashi sai a waye gare wannan shine numfashin su wannan hadisi imam muslim ya rawaito ɗan uwa wanda ya shiga aljanna zai dawwama cikin ni'ima ne ba ta karewa kamar yadda imam muslim ya rawaito hadisi manzon Allah ya faɗa kai ce duk wanda ya shiga aljanna to ya shiga dawwamamiyar ni'ima Ƴan aljanna ba sa mutuwa Ƴan aljanna ba sa rashin lafiya yan aljanna za su dawwama babu tsufa a cikin aljanna sannan ni'ima kuma till down ce ba ranar da za ta yanke. wannan kamar yadda ya zo cikin hadisin da imam muslim ya rawaito a cikin aljanna ga kaima idan mutum zai fita ya shakata ta lu'lu'u sannan ga iyalan mumini suna ciki yana kewayawa kowa yana cikin jin daɗi da da walwala yan uwa masu girma aljanna tana da sunaye sunayen duk suna ne na abu ɗaya amma kuma sunayen sun zo daban-daban domin su rura maka irin ni'ima da jin daɗin da Allah ya da. ana kiranta aljanna wanda suna ne na dukkan aljanna gaba ɗaya ana kiranta darus salam gidan aminci domin a cikin aljanna ba ciwon kai ba zazzabi ba gudawa ba duk wani tashin hankali a nan duniya da da ke da mulki ko kuɗi ko malinta ko isa kana tsoron mutuwa kana tsoron rashin lafiya kana tsoron kaza aljanna babu wannan shi yasa kira ta darus salam ba ɓata rai nan ko ko kai waye wata nan sai wani ya bata maka in kana takaman mulki ne akwai na sama da kai sai iya ma faɗa ko in kana takaman mulki ne akwai matanka sai su ɓata maka akwai ‘ya'yanka sai su ɓata maka akwai talakawanka sai su ɓata maka ko kai waye wata ran wani sai ya gaya ma ba daɗi sai dai kai haƙuri a aljanna babu wannan shi sa kira ta darus sala aljanna ana kira ta darul kulti gidan dawwama wanda ba abin da ke tayar wa ɗan adam hankali irin in yana cikin ni'ima ya kira cewa za ta kare kuma dole ne sai ta kare amma aljanna ba ta karewa kamar yadda ayoyi na alkur'ani suka faɗa ba wahala a cikin aljanna la yamassuhum fiha nasabun ba wahala wala hum minha bi mukhrajin ba za a fitar da yan aljanna daga cikin aljanna ba ana kiran aljanna darul muqama gurin zama gurin dawama yan aljanna in sun shiga aljanna za su ce alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazan godiya ta tabbata ga Allah da ya tafiyar mana da damuwa inna rabbana laghafurun shakur ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan godiya ne sannan abin godewa ne allazi ahallana daral muqamati min fadli wanda ya zaunar da mu ya ba mu gurin zama na dindindin la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub ba wahala ba wani abin da yake na gajiyawa a cikin aljanna ana kiran aljanna jannatul ma'wa gurin makoma inda mutum zai tattara ya koma ƙarshe ya samu mafaka inda ha jannatul ma'awa kamar yadda Allah ya faɗa ana kiran ana kiran aljanna jannatu adinin aljannatu na zama kamar yadda Allah ya faɗa ana kiran aljanna da darul hayawan gidan rayuwa gidan da mutum zai rayu domin duniya ba gurin da rayuwa bane kai ranar da za ta zo ta yanki ana kiran aljanna da alfirdau kamar yadda Allah ya faɗa sannan ana kiran aljanna da jannatin na'im kamar yadda Allah ya faɗa ana kiranta da al-maqamul amin ana kiranta da maq'adu sidiq gurin zama na gaskiya duk wannan sunaye ne na aljanna da suke jada fito da sifarta da sibobinta da ni'imar da ke cikin ta wannan aljannatu ya ku yan na gida ne na wanda yake tsoron Allah da wanda yake imani da Allah da manzannin Allah yayi tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah shine zai samu wannan gida na aljanna Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula wanda suka yi imani suka yi ayyuka nagartattu suna da masauki a gidan aljanna innal ladina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka yi ayyuka nagartattu wa akhbatu ila rabbihim suka kankan da kai suka koma zuwa ga ubangijinsu Allah ya ce ulaika ashabul janna sune ma abota yan aljanna da haka duk wanda yake so ya more to ya nemi aljanna hanyar nema aljanna imani da ayyuka na kwarai Allah ya sanya mu cikin ma'abota aljanna Allah ka sanya mu cikin bayinka yan aljanna tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi Allah ka gafarta mana zunubanmu ka yafe mana zunubanmu ya Allah abubuwan da muka aikata ya Allah ka gafarta mana Allah ka sanya mu cika da imani mu tashi tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi Allah ka ji kan iyayenmu magabatanmu ƴaƴanmu da matanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka ji kansu gaba ɗaya. Allah ka yi musu rahma Allah ka ba mu zama lafiya a kasashen mu masu albarka Allah ka ƙara mana albarka ka ba mu damana mai albarka wadda za ta raya al'umma ta raya dabbobi ta ba mu abinci ya Allah ka kare mu daga ambaliyar ruwa da tashin hankali da iska mai rusa gida da tafiya da da dukiya Allah duka kare mu daga wannan musiba da bala'i ya ku yan uwa mai salati ga fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahma manzon Allah ya kwade tar akan yi mai salati Allah yayi umarni da aiwa manzon Allah salati manzo Allah yake wanda ya musu salati sai Allah zai bai goma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah